Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan hantsi a kan mitoci da suka hada da sha tara, talatin da ɗaya da kuma sittin. A jamhuriyar Nijar ana iya ji mu ta tashar VOA Africa a zango Ɗari da da biyar, ko kuma ta gidajen rediyon amfani fara'a sarauniya nomad dalol da niyya. A yayin da duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da wannan lokaci, Baba ko makeri ne tare da Mahmud Lalo muke farin cikin sake saduwa da ku da wannan hantsin. To ko bayan kun gama jin labarai za ku je hiran shugaban kungiyar malamai na reshen Maiduguri da wakilin Haruna Dauda a kan kashe wasu mambobin kungiyar guda biyar da aka yi yayin wani hari. Muna da rahoto a kan irin taimako da wasu ɗaliban jami'a 'yan asalin jihar da magaram a jamhuriyar Nijar suke baiwa 'yan jihar ta huskar kiwon lafiya da sauransu. Bayan haka muna ɗauke da shirin kallabi na Maryam Dauda. Akwai kuma sharhin wasu jaridun ƙasar Amurka da Naziru ahmed Hausawa zai gabatar. Sai kuma saƙonni da kuka aiko mana amma duk sai kun gama jin labaran duniyar. jama'a assalamu Da sanyin safiyar yau Juma'a Majalisar Dattawan Amurka ta gaza wajen soke wani bangaren dokar tsarin kiwon lafiyar ƙasar nan mai rahusa wanda ake wa lakabi da obama care wacce kuma aka kwashe shekaru bakwai ana amfani da ita a kasar yan majalisa uku daga bangaren jam'iyyar republican da suka hada da john mccain na jihar arizona da lisa mccoskey ta jihar alaska da kuma susan collins ta jihar maine su ne suka hada kai da sanatocin jam'iyyar democrat din da suka kada su da kuri'u 49 da 51 da a ce yankurin soke wannan doka wacce ake wa ikirarin da ya kware-kware doka ya yi nasara da an kawar da sharaɗin nan da amurkawa ke bi wanda ya ginda cewa duk wanda bai yi amfani da tsarin kiwon lafiya na obama kiya ba sai ya biya tara da kuma sharaɗin nan da ya ce duk kamfanin da yake da ma'aikata da yawan su ya kai hamsin dole sai ya musu wannan inshorar lafiya barakar da ake samu a fadar shugaban amurka ta white house ta fito fili yayin da sabon daraktan yada labarai a fadar anthony scaramucci ya fara caccakar waɗanda ke kwarmata bayanan abin kunyar da ke faruwa ga gwamnatin shugaba trump inda cikin kakausar murya ya kaddamar da yakin tunkarar abokanan hamayyarsa da ke fadata ta white house scaramucci ya ciki shugaban ma'aikatan fadar ta white house ryan sprabus da kuma shugaban tsara dabaru steve bannon inda ya amfani da wasu kalaman batsa a wata hira da jaridar the new yorker da ke fitowa mako-mako wacce ta wallafa a shafin ta na yanar gizo a jiya alhamis scaramucci wanda ham shakin mai kuɗi ne da ya taɓa aikin banki a yankin hadadar kasuwanci na wall street wanda kuma ɗan gani kashenin shugaba trump ne ya fara cikakar privacy ne wanda ke zargin wanda yake zargi da kwarmata bayanan sirrin da aka tattauna a tarukan fadar white house privas wanda shine tsohon shugaban jam'iyyar Republican na da alaka ta kudda kudda gaggan jam'iyyar Republican da ke majalisar dokokin Amurka kuma jigo ne a cikin jami'an gwamnatin ta Trump. A wata hira da suka yi ta wayar tarho Scaramucci ya faɗa wa wakilin jaridar ta The New a Washington cewa ryan priebus dan abu kazan abu kaza ne wanda a koda yaushe yake fama da matsalar nan da mutum yake tunanin wasu na kokarin su cutar da shi 'yan sandan isra'ila da falasɗina masu ibada sun yi aron gama a wajen wani ibada mai tsarki a tsohon birnin jerusalem bayan da isra'ila ta cire matakan tsaro na ƙarshe da ta saka na dasa wasu na'urorin ɗaukan hoto a farkon watan nan falasɗina sun yi ta jifan 'yan sandan isra'ilan da duwatsu waɗanda su kuma suka yi ta mai da martani da harba hayaƙi mai sa hawaye da harsashen roba a kofar wurin ibadar a cewar ƙungiyar falasɗina ta red crescent mai ba da agajin gaggawa aƙalla falasɗina ɗari suka samu raunuka a wannan aron gaba ciki hadda waɗanda harsashin roba ya sama ko kuma waɗanda aka nakaɗa musu duka da yawa daga cikin waɗanda suka jikkatan sun samu karayar ƙashi ne a cewar ƙungiyar ta red crescent to labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc 'yan majalisar dokokin amurka sun amince da wani kuduri da ya kakaba sabbin takunkumi a kan rasha da iran da koriya ta arewa wanda za a aika wa shugaba donald trump domin ya rattaba hannu a kai kusan daukacin sanatocin da ke majalisar dattawan suka amince da wannan kuduri a jiya alhamis inda 98 suka yi na'am da shi yayin da mutum biyu suka zaɓa kasin hakan kwana guda bayan da majalisar wakilai da ta dattawa suka amince da sharuɗan da ke kunshe a cikin kudurin. sanata bob coker na jam'iyyar republican ne ya bayyana wannan matsaya da aka cimma a wata sanarwa da ya fitar da yammacin laraba inda ya ce an samu damar cimma hakan ne bayan wata tattaunawa da aka yi da shugaban masu rinjaye a majalisar wakilai kevin mccarthy tun a baya dai ita majalisar wakilai ta amince da kudirin inda wakilai 419 suka amince yayin da mutum uku suka nuna adawarsu da kudirin to a ɗaya bangaren kuma fadar shugaban amurkan ta white house ta ce mai yiwa shugaba donald trump ya yi amfani da karfin ikonsa ya ki amincewa da sabbin takunkumin da aka saka wa rashin da iran da kuma kore ta arewa lamarin da ya janyo kakkausar suka daga 'yan majalisar da kuma manyan jam'iyyun kasar biyu a wata hira da ya yi da cnn sabon daraktan yada labaran fadar white house anthony scaramucci ya ce mai yiwa ya saka hannu wato ya ki saka hannu a kan wannan kuduri da aka cimma a majalisar sai dai mai tsawatarwa a bangaren masu ranjaye a majalisar john conin wanda ɗan republican ne da ke wakiltar jihar texas ya faɗa wa muryar amurka cewa yin hakan babban kuskure ne kuma zai fi kyau idan jami'an fada ta white house suka haɗa kai da mu akan wannan doka a ƙarshe yarima william na birtaniya zai ajiye aikinsa na tukin jirgin sama a karo na ƙarshe magajin sarautar ta birtaniya na aikin dare ne da kamfanin jiragen angliyan mai ɗaukar marasa lafiya inda ya kwashe shekaru biyu yana jigilar likitoci da ke aiki da ke aikin ɗaukan gaggawa wato aikin marasa lafiya cikin gaggawa yarima william wanda ke rike da sarautar duke of cambridge zai ajiye aikin tukin jiragen ne domin ya mai da hankali kan sha'anin sarauta labaran duniya kenan aka ji daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To madalla za mu faro rahotannin namu ne da hiran wakilin Haruna Dauda da shugaban kungiyar malaman jami'a ta ƙasa reshen Maiduguri Dr. Adani Mamman akan kashe wasu mambobin kungiyar guda biyar da wasu guda hudu da ba a san inda suke ba ga hirar tasu. To ni sunana Dr. Dani Mamman eh, chairman na eh, jami'a kungiyar malaman jami'a reshen Maiduguri wato Maiduguri branch ASU kenan. to na ɗaya ina ma wa'inda suka rasa eh, iyaye eh, da iyaye da abokan zama da dai abunan na wa'inda suka rasa rayukansu jaje abun da ya faru nan ba su kaɗai za su ji da wannan noyin wannan abun da ya faru ba gabaki mu ne ya shafe mu to mu a yanzu ba abun da muke kuma alfahari illa mu ga wa'inda har yanzu ba a san yaya suke ba yaya al'amarin da suke ciki ba to Allah ya bayanar da su lafiya mu wannan shine addu'ar mu tukuna wayanda suka jinkarta Allah ya ji kansu wayanda kuma suka rasa mutanen su sai dai mu ba su hakuri mu addu'ar mu shine wayanda har yanzu ba mu san yaya wani irin hali suke ciki ba to Allah ya bayanar da su lafiya cikin koshin hankali to kamar babu ku nawa ne kuka rasa ko kuma abin wannan abin ya shafa to na ɗaya wa'inda dai so a cikin biyar da dai aka kawo ga wakin jiya biyu shine za mu ce membobi na malamin kungiyar jami'a biyu kuma wa'inda muke cewa technologist ɗaya shine direban su wanda muka gama eh, jana'izansu yanzu so guda biyar to akwai kuma guda hudu wanda dai ba a san wani irin hali suke ciki ba su kamar guda membobin membobinku ne ko kuma ma'aikatan jami'a membobinmu ne daga geology department kamar shi eh, Malam Yusuf Ibrahim da shi ajikolo duk wannan ba mu san wani irin hali suke ciki ba to a takaice dai akwai guda hudu da dai har yanzu za mu ce ba mu san wani irin hali ake cike ba ma guda biyar ɗin kam don kamar jiya ɗin muna tsammanin cewa da shi sojoji suka ce an kwato su suna za a zo a kawo su din mu tsammanin mu za a zo da su da to kaga kuma sun yi amfani da kalman da rescue a turanci shi in ka ce kayi rescue mutum to kayi nasaran ceto shi ne da rai amma in kuma ba haka ba da sai su yi amfani da kalman da ake cewa da dead bodies were found to kaga wannan in ka ce gawakin an samu kaga wannan ba da rai kake tsammanin mutumin ka ba amma ka ce ka ceto mutum to kuma ka zo ka kawo gawakinsa to akwai abun fada gode kwarai da gaske dr dani mamman kenan shugaban kungiyar malaman jami'a na rashin jihar birnin maiduguri kenan To madalla, Dokta Dani Mamman kenan da wakilin mu Haruna Dauda. A jamhuriyar niger kuma wasu ɗaliban jama'a ne 'yan asalin jihar da magaram suke taimakawa su ta fuskoki kamar kiwon lafiya da ilimi da tsabtace unguwa da sauransu. Ga wakiliyanmu Tamar Abari da ci gaban rahoton. Wannan so uku ina zauwa kenan. Kenan mun ji daɗi wanda bai zo ba ma gara ya zo a mishi a dibi lahiyar shi. tunda kana zaune baka san ba abin da yake damun ka to gaskiya ni an bincike lahiyata amma kuma an ce mini alhamdulillah sai dai yan shawarwari wanda ya dace a rayuwa mutum ya rika dan dan saboda kula da lahiyarsa wannan kokari ne mai kyau in ana samu ana haka insha Allah za ka gani duk wanda bai san mamamiyan da lahiyarsa take zai gane da lahiyar shi take kuma za a baka shawara mai kyau ka dai ka yi abin da ya kamata ka yi wannan abu da aka yi gaskiya mun ji daɗi tunda wannan zuwa da suka yi ka diba lahiyar ka yara da kyau da kuɗin ka zaka je ka ba da ma a diba makabaranta na Allah ya kawo rahusa ka zo ka samu a kyauta wasu kenan da suka zo don a binciki lafiyarsu wanda ɗalibai na jami'o'i 'yan asalin da magaran suka ƙaddamar da wannan aiki sani dan sallau shine wakilin kungiyar forsani da ta kama ma waɗannan ɗalibai masu karatun likitanci ɗalibai masu karatu a jami'a na fannin likita da taimakon ong forsani mai kula da ɗaukan 'yan malati masu cutar sukari suka tsara wannan rana don ama mutane gwaji kyauta a san masu cutar diabetes wasu ba su san ma suna da ita wasu kuma sun suna da ita mai bisa kulawa don ka aka tsara wannan ayyuka na yau dan mutane su san matsayinsu akan wannan cuta in kana da ita akwai inda za a tura ka ka ci gaba da ɗaukar magani ka ci gaba da tarattaman ko kuma ka ci gaba da kula da kiyayewa na kuma bakar ita ma dai ka san matsayin ka dai kana iya ci gaba da rayuwarka babu wani matsala wannan dai magani da binciken lafiya ana yin shi ne kyauta ba ko kwabo komi zamu bada kyauta zamu yi duban lahiya zamu bada magani kyauta kuma gobe insha Allah zamu je can service na bada eh, jini za mu je mu bada jini Allah kai mun Allah. A ɗaya waje kuma kungiyar ɗaliban wato Sefavis ita ma ta kaddamar da nata ayyukan inda take kula da fannin ilimi kamar yadda abdullahi dan makau mataimaki a kwamitin zartarwa ya yi bayani. Kur ne muke yin organize duka nivo daga CZM har zuwa terminal. Akwai waye kai da zamu dinga ma dalibai akwai ayyuka na ci gaba da zamu dinga yi kamar shararrakin eh, me yake da suna makabarta akwai taimako da muke kawowa a ci gaban wannan kasa wato ta huskar yara da kansu wajen waye musu kai ko ta wajen ci gaban karatunsu abin da muke so mu tabbatar ma da iyalai eh, da uwayen yara ba lalle kaɗai su turo ba yara wato su dinga dibawa in yaro yana zauwa a dinga kula da shi in ya koma ba a saki ba yaro haka nan ba a kula da karatun da yake yi sultan na da magana alhaji abubakar sanda ya yaba da wannan kokari na ɗaliban ta bakin wakilin shi alhaji sanusi na kandari aikin nan da zasu yi ya karɓe shi da hannu biyu domin horasu da yara yanzu abu ne wanda ake so a na jihar mu ta da magara dan an diba an ga kullun ci ake a wajen koyarwa jihar mu ta da magara ita ce baya to aka samu waɗanda suka kawo kokari da kansu za su horar da yaran mu to sai a ce wannan Allah saka musu da alheri kuma sarki ya girgiza musu dantse kuma ko dare ko rana kowace a buɗe take. Tamara Bari, muryar Amurka daga Doso a jamhuriyar Nijar. madalla a gaida tamar abari yanzu kuma sai a shakata da wannan waƙar. madalla waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga shirinmu na gaba Jama'a Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Har yanzu dai muna nan tare da baƙonmu Hajiya Bilkisu Salisu Amadu mai rubuta littattafan Hausa. A cikin shirinmu na yau za ku ji ci gaban hira ta da ita inda na yi mata wannan tambayar. To yanzu Hajiya Bilkisu ban sani ba ko kina da wani dandali haka wanda a turanci ake cewa ko forum wanda kike ba mata ko iyaye shawarwari kina yin haka ko kina da burin yin haka don ci gaba da taimakawa al'umma. ina da buri kwarai da gaske ta umma abin da ya mu na yanzu ba wai ita ba da rubutun littattafai ba ina so in yi wa dandalin yadda kika ce to akwai wata aminiya ta tana aiki a nan hoton ta yi ritaya da mm. ita muke ta shiryawa yadda za mu ɗauko ɗan mata bakwai irin ƴaƴan marasa shi kin gane mm. in sun gama duk hidimar da suke a gidajen gidajensu wanda muka tabbatar ba a raba ba boko za mu ɗauko guda bakwai a cikin gida na muke so mu zo mu irin na isa aure sun tara da sun tara sanin ne za su yi aure eh. sun kuma suna cikin gabar sha'awa su kenan amma su ba san me auren ba sun girma jahila ce ba a ɗauka a kai gidan miji ita za ta haifi 'ya'ya ko mm. ƴaƴan na muke tunanin su ne matasan gobe to shi da muke shawara ne da ita ta yi ritaya ya kuma girma ya so mani to muke so a gidana za mu ko a gidanta wanda za mu haɗa in muka ɗauko ƴan matan nan bakwai za mu tarbiyyantar da su ne za mu koya masa sana'a ko ɗinki ko saƙa ko wani abu dai eh, wanda ko ba kankara take wanda za ta samu wani abu kata zana take da baki da turuwan miki da baki da safe zai ta babu sabulu babu kaza to ba ba ɗin nan ita ke ƙara kashe aure muke so mu tursa fata ta san me Allah ya ce ta san ta ta ta koma ta san tauhidi tauhidi in kika da shi shi ta kunshi addini da baki ɗaya in ta san tajiri da kuma ko mu ce mata ta fara rubutu za mu samu ɗan malamar da za ta koya mata karatun muhammadiya ta koya mata na boko to sannan sai kuma mu kwatanta mata kyakkyalin gida kyakkyalin mm. gida ne wani sun ki zamu ta mu dan wani abu to in bi shawarar da muke ta inda za mu haro yanzu na kan wata tattauna da ita za mu samu mata kuma dole mu ɗauki malaman da za mu biya su dole mu samu kayan da za mu koya musu masana'a sana'a dole mu samu lokaci mu dai muna son ta zo da rana da daddare duk inda take in islamiyya muka ta fara buɗe ido sai kuma mai da ita islamiyya sai kuma mai da ita ɗan wajen yaƙi da jahilci ɗin nan to irin wa'annan yaran yanzu ke so mu aiki kansu akwai wata hanya na kira ta nan makwabtar mu take ya ce mata ke kin ko san ayatul kursi ta ce ba ta san gidanta ba na an ko take to ba ta san ta ba mu za ta kare ayanta wannan yarinya To kuna shirin ku nemi wani taimako daga gwamnati ko masu hannu da shuni da suka fahimci ko kuma za su fahimci wannan shirin da kuke yi don ku faɗaɗa eh shirin? Muna tunanin haka. Ƙwarai mm. da gaske muna tunani amma na gwamnati na muna ganin na sha jarraba ban sami amma dan buga man littattafai na kai ƙauyuka haka makarantun ƙauyuka da cikin mm, abin nan ƙauyukan in dan bi da su da kaina ina dan rarrabawa ko cikin ka katsina ne daga nan in billa sokoto da sau in billa mm, suka abin nan su kaduna ɗin nan ƙauyuka ƙauyuka ɗin nan ina rabawa su san me ke cikin duniya tukunna ma me ke ce duniya da ta suka shigo cikin ta to ban samu wannan taimako wani ke ganin cewa in ce zan dogara da gwamnati ba zan samu inda nake so ba mm. to don haka matan da suke da wannan kishin su nake nema su nake ta shawara da su. To hajiya bari mu koma mm. batun littattafan nan. An taɓa amfani mm. da ɗaya daga cikin littattafanki ko wasu daga cikin littattafanki aka yi wani fim na Hausa? Mm. Eh, an yi ciyar da ni wanda Ibrahim Mandawari ya mani. Ni kuma na samu Ibrahim ɗan har gida. na ce na yaba da yadda yake aiki ina so ya taimake ni mata aure ce ina cikin gida ya rike min amana duk abin da zai yi da shawara ta ni da kuɗi na da shawara ta nake so kin ji ta ɗin da ya ƙara shigo da mutane suka sani har ƙasashen eh, duniya aka san da ni wannan shin ina aisha to daga nan ba sai za a ga dai akwai wasu ɗan abin da yare yaren da aka tuni ga cewa ni aure na ba zai bar ni ita ba sai ga kawai za a samu matsala shi nan na cin ɗin. to ya kike kallon mm, mm. irin fina-finan da ake shiryawa yanzu. ni to zan suna ƙoƙari saboda suna bin zamanin ne ko. ina sun suna bin yadda zamani yake mu kuma muna kallon zamanin mu ba haka muka ba amma kuma kamar mun kuma yaran yanzu jin daɗin da abubuwa dai haka gaskiya ne ba ka iya cin inda suke ba yanzu ina kokari mm. saboda su matsalar da ke yanzu ita suke kokari suke yi abin da ke rayuwa ta na yanzu To Hajiya Bilkisu mm. a zamanin nan na mm. yau menene kike gani matsalolin mata da ke ci maki tuwo a ƙwarya? tun dai ina ganin dai matsalar nana nan bisa tare da uwa uwa ki yanki ki ba ta tarbiyya ki ilimi ki kwatanta mata tsariya tsariya ki gwada mata ko gaskiya gaskiya ki har abada ta ɗauki abubuwa daga gari ki shi za ka kai gidan wani mijina ko Allah ya ta haɗu da wani takarar za ki iya hankalin shi. Masu sauraro a nan za mu dasa aya a shirinmu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu da ci gaban wannan hirar. a madadin ita babbar bakuwar tamu hajiya bilkisu salisu amadu da miss julie gresham da ta taya na hada shirin ni maryam dauda daga nan birnin washington dc ke cewa ku huta lafiya To ma a gaida Maryam Dauda. Yanzu kuma ga sharhin wasu jaridun nan Amurka. sharhin jaridun Amurka. Cikin shirin sharhin jaridun Amurka na wannan makon za mu fara ne da jaridar Washington Post. Jaridar ta rawaito labari mai taken zafi ya kashe mutane tara a bayan babbar motar daukan kaya a jihar Texas. Labarin ya ci gaba da cewa al'amarin ya fara ne da neman taimakon ruwan sha cikin damuwa yayin da ma'aikatan katafaren kantin nan mai suna Walmart suka ankara da wani abu na faruwa a bayan motar da aka ajiye a filin ajiye motoci na kantin. hakan ya jawo jami'ai a ranar lahadi da ta gabata suka gano mutane kimanin 39 a bayan motar da yawa daga cikinsu na gab da mutuwa fatar jikinsu duk ta ɗau zafi zuciyarsu na bugawa cikin tsananin sauri yayin da tuni takwas daga cikinsu sun riga mu gidan gaskiya daga baya ɗaya mutu shi ma a asibiti Jami'ai dai na kyautata zaton sun gano wata sabuwar hanya ta shirin safarar bakin haure da ba bisa ka'ida ba awanni biyu da rabi daga iyakar Mexico wacce ta kare a San Antonio. Babban jami'in 'yan sanda William McManus ya bayyana al'amarin a matsayin mummunan al'amari. Daga cikin waɗanda al'amarin ya ritsa da su akwai yaro ɗan shekaru goma sha biyar da aka ɗora a bayan motar da ba ta da na'urar sanyaya wuri tamkar kaya a lokacin tsananin zafi. sai kuma mu leƙa jaridar new york times wacce ta buga labari mai takin 'yan majalisar dattijai sun yi watsi da rushe shirin inshorar lafiya jaridar ta ci gaba da cewa 'yan majalisar dattijai sun yi watsi da shirin ɗaukar matakin wanda zai sa a yi watsi da wani bangare mai girma na tsarin inshorar lafiya na affordable care act ba tare da samar da abin da zai mai gurbinta ba al'amarin da ya bar 'yan jam'iyyar republican har yanzu cikin binciken hanyar da za su bi don cika alkawarin da suka yi na ruguza inshorar da ke da sa hannun tsohon shugaban ƙasa barack obama 'Yan majalisar dattijai guda bakwai na jam'iyyar Republican ne suka haɗe kai da 'yan jam'iyyar Democrat wajen zaben ƙin amincewa da matakin wanda masu tsatsauran ra'ayi suka yi maraba da shi, amma zai bar miliyoyin mutane ba tare da kariyar inshorar lafiya ba. Yin watsi da sabon shirin rushe inshorar ta Obamacare ya nuna irin zurfin rabuwar kan da ke cikin 'yan jam'iyyar ta Republicans sai kuma jaridar Washington Times. Jaridar ta rubuta labarin kamar haka, jami'ai sun ba da sanarwa a ranar Laraba da ta gabata cewar sun gano tarin kullin tabar wiwi a daure da aka cillo daga ƙetaren ganuwar iyakar Mexico da Amurka, wanda suka bayyana da an yi amfani ne da majaujawa. mazaunan yankin sun kira lambar gaggawa ta 911 a wayar tarho inda suka ce sun ga an cillo kunshin ta saman katanga kusa da douglas a jihar arizona majaujawa dai ɗaya ce daga cikin hanyoyi masu yawa da masu safarar miyagun ƙwayoyi ke amfani da su wajen ƙetar da hajar su kan iyaka sharhin jaridin amurka na wannan makon kuka saurara nazir ahmad hausawa daga sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc ke cewa mu zama lafiya A gaida Nazir Ahmad Hausawa, yanzu kuwa sai saƙonni da kuka aiko mana. Assalamu alaikum sashen Hausa na VOA. Mai magana su ke hana gumar zangon daura. Da Allah ina so zan ƙara yin amfani da wannan dama da kuke bamu a kan yin kira ga hukumar NUT ta karamar hukumar zango a kan zaben da za ta gudanar da yau juma'a ya kamata su yi shi cikin adalci saboda ganin yadda ake ce kuce a kan wannan harkar zaben na magudin da ake shirin tafkawa to lallai yin wannan magudin zai iya kawo rudani a cikin harkar zaben assalamu alaikum sashen hausa na muryar amurka mai magana ismail ahmad yalwa daga inguru jihar yobe hakika muna yaba majalisa wajen wasu sauye-sauye a kan ƙudurin doka musamman na ba matasa dama domin fitowa takara a mataki na shugaban ƙasa har zuwa ƙasa tabbas hakan zai samar da alfanu kuma tabbas hakan zai samar da dama wajen tabbatar da demokradiyya domin matasa za su sun na gode sayan hausa na mai amfani. mai magana hamidu kadan labuwa daga nan kadan labuwa komin gudu mariya jihar bisa jamhuriyar niger ina ma fatan alkhairi shugaba muhammadu buhari allah ba shi lahiya ya dawo da shi gida najeriya lahiya ya kamata kuma 'yan najeriya ku yi ma addu'a shugabanku Muhammadu Buhari. Allah ya baki lahiya kuma ya dawo da shi gida Najeriya lahiya. Amin summa amin na gode. Mai magana Hamidu Kadan Labuwa daga nan Kadan Labuwa kumin Gudumariya jihar Bifa jamhuriyar Nijar. To jama'a ba za mu samu daman kawo muku takaitattun labarai ba, don haka da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokacin hantsi. Sai kuma da la'asar za ku ji wasu abokan aikinmu da za su zo muku da sabbin rahotanni da sauran shirye-shiryenmu. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka musamman Mahmud Lalo da ya taimaka min muka gabatar da wannan shirin da wanda ya shirya ya ba da umarni. Malam Sidi, Baba Yakubu Makeri ne daga nan Washington DC nake sallama a huta lafiya.